Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin da shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. Inda a yau za mu yi magana ne akan yaba kwalliya tsakanin ma'aurata. ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna mana da baki a zauren tattaunawar mu akan wannan batu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Masu sauraron mu ba tare da bata lokaci ba za mu ya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Masu sauraron barka mu sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. A yau zauren namu ina tare ne da matasa da za mu tattauna da su akan al'amarin zamantakewa. sau mata sukan yi korafi kan rashin yabo ko kuma yabawa da maza kan yi idan sun kura a daka wurin yi musu kwalliya don a bar waje kan ce ai lokacin da suke waje ana wato samartaka ana neman auren su namiji zai iya cewa kin yi kyau ko ya yaba ko kaya wannan kayan ya yi kyau amma da zaran ta shiga hannu da zaran ta shiga gida in ta kunshi ba a kallo ba a yaba in ce kitso sun ce ba sa yaba sun ce in sai sabon ɗinki ma maza ba sa nuna sun san an yi wai shin daga ina matsalar take matan ne ba su iya kwalliyan ba ko ko mazan suna da wani tsari ne idan mace ta riga ta shigo hannu shi nan babu yabo babu fallasa shi zaune na mura tare da malam muhammad bello yusuf ahmad safiya abubakar da kuma rabi Sa'id tare da malama khadija sa'ad wato game da matsalar rashin yaba kwalliyar mace wajen mai da ake magana ni na ga abin yana da alaka da matsalolin mata ne kwarai da gaske duka jan baki da da Kwarai kashi 60 cikin 100 matsalolin mata ne neman aure lokacin da mace take waje kafin ta zo gida tana budurwa tana saurayi mataki shi daban don dama ba ku da shakuwa ta kusanta kame yau da kullum akan ce ido wa karena wanda yake gani kullum mace ce sai an yi sati ko wata ko kwana biyar ko goma ko fiye da haka tukuna ku haɗu da juna so da haka tana da shauƙin ta irin na kusantaka an tashi daga wannan bagiran an dawo gida ana tare kullum mm. in ma kai tafiyar da ta kai sati kila za ya zama to dai wani al'amari ne daban amma sai a ce dai kuna tare kullum mm. wurin wuni ɗaya in ba ka je ofis ko kasuwa ko wurin wani aiki ba a wurin bacci ɗaya mm. da sauransu ko kuna da bambancin kusantaka da irin wancan lokaci to matsalar da take faruwa a nan shine za ka ga mace cikin gida wujiga wujiga kawakunta da kura fuskar ta a koɗe ta ɗauko wani zani ta ɗaura wanda in aka ce kashe shi na ba za ka so kashe hancin. Malam ya kai ga wannan kuma kwakwale kwakwale na Wannan matsaloli ne da suke faruwa da suke sa maza ba su cika yaba kwalliyar mace ba. To wata Amma aka ce an ci ta aihu mm. ko raliya ko wanci ta aihu mm. za a yi suna ko za a je kai amarya mm. in ji tashi dan su wanka ta goge kawahu ta shafa mai tana kyalli kai ka ce daga birnin madina wannan abu ya faru sau daya sau biyu sau uku sau hudu dole ne mai gidanci ya fahimci kamar mata ma rena mai wato ba dai shi ne za ta yi kwalle da take tashi ce ta kashin kanshi ya zo ya ce ka baby ya fito sai ranar da za ta je wannan za ta je ta goge kawahu wata ma kan kan fada da yaron ta da bai mata gugar zanen a tamfata da za ta sa ta je wannan wajen ba tana iya katar da shi yana kuka ta ka koyi mamaci zan yi mata kuka ba wuta kaza kaza kaza kaza misali amma kai a yi maka wanka a daidai lokacin da kake dawa ofis ko kake dawowa kasuwa ko ta san cewa kai kun yi waya kana hanya daga abuja zuwa kaduna kai tafiya kafin ka shigo gida ta fesa wanka ta samu turaren ta da ne a dan ka kaɗai ta ajiye shi ta fesa tana jiran zuwanka kana zuwa kai welcome da kanshinta da matsalolin suna da yawa so da haka magana ta gaskiya wannan rashin yabon yana da alaka da mafi yawa daga cikin gajiyawar ɗabi'antuwa da kwalliyar a koyaushe saboda kai har ka fahimci cewa kwalliya ana yin ta ne danka wannan zance malam an tono wata wani badakala kenan da ke faruwa a gidajen auratayya malam safiya kin ji dai abin da shi malam bello ya faɗa cewa wai laifin naku ne saboda ba a yi sai lokaci lokaci kuma ma lokaci lokacin ba dan shi akai ba saboda ka shi in an yi wankan lokaci bai san dan shi akai ba wai da gaske ne duk wani dinke dinke da kuke kuce sai la yi muku waye ba dinkin da ake dama ajiya kuke a ƙarshen gado to yanki a cewa an su matan a kana amma mafi yawa mata ana kokari gaskiya sun falle yanzu mm. da akwai awareness na kula da akwai wayar da kai mm. ma yan mata kafin su aure sannan kuma bayan sun yi auren ma su za ka ga ko wurin abokanan su ko anan social media da suke gani suna gani ayyan da yan mata ke kwalliya suna sace masu mazaje so ko wannan zai sa su su ji a ah, ai wanke ta yi wannan kwalliya ni ma bari amma da yake kyale-kyalen kuma yayi yawa yanzu a waje to kuna ganin wanda ya fi kyau a can kun fi yabawa a can shi yasa ba ku yaba na cikin gidan ko kuma a yaba na cikin gida ba a kayi yau kayi gobe kayi jibi duk ba a yaba ba to za ka yi kara yi gata ne kai kama shi ma malam Bello ya faɗa ce wai ido wa kare na wanda kake gani kullum. to kila zai iya yi wa ta ci gaba da kwalle amma tunda kullum yana gani bai zama musu wani sabon abu ba bai eh. zama musu sabon abu ba haka sannan kuma tunda wannan ka riga ka kawo ta cikin gida ba ta zama wani sabon abu ba da za ka exploring ko ka eh, Um, ka zama wato za ka kuɗi ta ba ka ɗokinta mm. so shi yasa ni dai ina ganin su ne abubuwan da suke jawo mazan ba su yabawa kuma mu mata dama muna gajiya in dai ba a yaba mana ba ba a yaba yau ba a yaba gobe ba za mu gaji inda dai ba sai dai ba ba za a ce wawa ba ne ko mene ka san dai abin da ya kamata. Raji, a cikin abubuwan da mata suke korafi a cikin musamman in kika shiga kafafen sada zumunta da zaki ji inda mata musamman amare ma wanda ba su taba da gila abinda suke cewa wani wulakancin namiji ba wato sabon shigan al'amarin aure za ka ji suna cewa na yi kwalliya na sa an ɗanɗa samun lalli na je an wanke kaina an gyara na ɗaukan shi na zuba turare na yi na bai duguri na waye kawai tana tunanin idan ya shigo zai nuna a fuska zai dinga murmushi yana washe baki to duk da sai a kakare kuma dai ta shi shiru kuma ta ga auren na kila bai kusa taka ko watanni ba abin farko yawanci ina cewa shedan ya ya fi kawata musu abin da ba halal ɗinsu ba. Yake su maza? Duk abin da ba halali su wallahi ko bai kai ke ba ko bai da kwalliyar sun fi ganin su yaba. haka ne malam Muhammad Gani ne magana wata wallahi ba ta wani kwalliya ba in kika sai su dinga yaba ba wai tun da ta zo hannu ba kenan sakatare office kuma ce nice dress sai sai gidan shege ne okay misali ita wata sakatariyar da yake gani ita ma kullum amma ita ya iya cewa ta yi shiga ne kyau da ba halalin shi bace ce dan ya kawata mashi ta yi kyau ga lokacin yana mishi kuturin inda kika san wanda za ta je neman Miss World wato kullum ya iya bakin kokarin ku a ganin sai sosai kuma zancen da shi malam ya kawo yau can a da gaskiya ne akwai matan da kayan su na gayu dama na fita da ne to a misali ke dan dai ko dai kwaya nawa yi mata ma an san ya kamata ka yi ma mijinka kwalliya sai dai ta ajiye zuwa da ne amma yanzu wallahi kai ya waye da safiya ta faɗa mm. kai ya waye kowa ya sanya gayan nan in ma baki waye ba gidanku ana yi social media duk kana gani dan sa english words din nan suna son sai ake cewa da kabilu ke an mana maza mm. english words ne ba mu sakawa sun kina cikin atamfa mun dage in baki da kuɗin kin je gwanjo in kina da kin je butik kin sa jins din duk bai shi ba kin yi kwalliya ya gaji da gani ne kamar yadda ya faɗa wasu ba wai don ki dauke to mun je ma ba kin kwalliya din shi amma kin ya kamata a ce in kin kin kin kin shi fa yabawa an ce ya kyauta tukunci ya kuma yabawa tana da daɗi. Eh wannan kalmar da za a ko nuna a fuska. Sai ya ƙara ba ce ƙarfin mm. gwiwa ci gaba da yi. Mm. Amma kwata-kwata mazan dai Hausawa su in dai an je magana. da malam Bahaushe malam Bahaushe kullum wallahi kullum malam. Malam um, Sani. Wani sani lalle. Eh. Ba takaici kuma. Kin wani ko a gidan mai lalle. Sai ki je wani wuri wallahi wani ma kin je sayan gas kawai ka ɗauka yaji yaji sin. Ya gani amma mijin kina nan kun kwana kun tashi tare bai gani ba. da ciwo wannan da ciwo ko kika yi magana sai ce kai yau to ana ta ce fa ne haka ba za su ce miki yau su hidimar neman kuɗi ke gaban su to ke ma sai ki ce hidimar tsakar gida da ta ƴaƴa gaban ki yadda kowa ke ji fa kowa ma na ji so wata ma shi zai ta masa kun jin zira rabi malam sani an ce ko wani lokaci kuna sane kuke idan wai harara kuke ta nan gefen ido kuke hango abin da aka ma wai dan kar ku nuna mata kunya ba ta nuna cewa ta ji daɗi don ku baganta mata rai sai ku yi musu wani lokaci ma zakan yi bayan ake cewa in ji bakin naku tura wato wani wani samfari sai ta turin ga turo maka sako in hane gashi da hannun da ta lallin amma a banza ko ta shirin dan kwali ka ce dan Allah dan duba mana ka mun furfura fara fito duk kake nuna yabo yo wani ma ka dan ganin ki ba mm. wani ta ce ta yi makeup din nan da ake ta yayi an ce eh. ana makeup din nan kamar kai mm. kyau mm. aka sanya mata eyelashes ta dinga ta dinga dan fari fari yace idan kike ciwo Muna kan su wata kuma kuma iyaka gaske shi kenan wai shi bai gano komai ba ko idan kike ciwo yau saboda kuma ta kashe kuɗi ta kwalle na wai sabu ba sabu yi ba ko ai kace yau amma da dan gozi ce a wani mutai Allah zai gano kwalliya ce a ki rinka mana adalci kuma ita malama ta yi wani magana yanzu cewa mu mazajen hausawa muke da wannan matsalar su matan sun taba zama su gano me ya sa mazajen hausa yake da wannan matsala mu a namu bangaren malama su matan hausawa ba wanda ya kai su rashin godiyar Allah to me yasa su yaran suke aishe mana saboda ko mun kankanta abu muka ba su suna utilizing kuma suna godewa idan aka ba su. Wai har yanzu matan malam Bahaushe ba ta da godiya. Ba to akwai wanda ya kai matan malam Bahaushe jin daɗi? Ba sa talla. in ba yanzu da suke eh, eh, zamani ya zo na suna jin boko ya shige su nemi na kansu saboda kada mazaje su raina su ba wanda ya kai malam bahaushe iya rike mace daga gidansu al'adar mu amma bahaushen da ko na yanzu na ga korafin yanzu na har yanzu al'ada ce har yanzu to su matan ya kamata su ma su je su zauna su tunani me ya sa mazajen mu ba sa appreciating ko ba sa godewa idan mun yi musu kwalliya ba sa yi an zan shogo da ba a saka ni magana ba kai magana godi Allah na yadda tabbas matan Hausa suna cikin in ka kalli kabilan Najeriya eh muna cikin su ta alhamdulillah saboda addini an dora muku mun sani an dora muku kuma mu abin da muke gani yau ci da sha an baka ba mun rena ba amma ci da sha in an baka shi ne zaka dinga duka kana cewa ka gode kana namijin ka addu'a sannan da yawa fa arzikin da ake baku har da na matan ku da 'ya'yanku. ku gaskiya so ci da sha muka ce ko kana karkashin gada za ka ci sai ka ci ba daɗi abincin ne za a dinga cewa an gode shi ne da rashin godiya ba ko ko an ba mu muna ci ba to appreciation aka ce akwai in ko mm. ban san da zan sa a hausance ba mm. akwai in cash muna magana ne akan ɗabi'a mm. ai ɗabi'a ake magana kuma ɗabi'a shi kwalliya ɗabi'a ne yana kuma haɗe da tsafta da kuma wadata in ka bada za a yi maka. Wallahi tallahi akwai wanda ba su da wadatan kuma suna da tsafta. a ba tsafta yake magana ba kwalliya muke magana. Ai kwalliya yana yana da nasaba da tsafta ne. Kwalliya yana da nasaba da tsafta ne. Akwai wanda kayan ta kala uku ne amma wallahi ba za ki taba ganin ta cikin datti ba. Kuma mijinta ba zai rena ta ba. saboda tana tana da godiya ta san ga wanda take da su kuma tana ta kallon sa tattala su mm. akwai macen da ita kuma duk yadda za ta yi kwalliyar mijin ne ya ce ya yaba sai ta ga kaman kawai kawai tana ba ko kuma kila yaban ne bi ba bakwa kai daidai inda kuke so ba misali kila kuna so idan ya zo idan ya tashi yaban ya dan ciro wani abu aljihu ya nika da an ce wai mata lashe muni to ban san abin da kuke so tunda ba zan san ce su ba sa laifi wato kafin zancen ma malama ta ni ma ban tarin fashin ta ba akwai abin da yake damuna wato mafi yawa za ka taras malama magana ta gaskiya mata tun da ita ta kawo magana matar bahaushe ai in matsala tana faruwa a ɗauki mafi yawa ana son gyara saboda a rage mafi yawa ba wa mace yana jikinta ne yana tattara da ita ta irin yadda take tushen din mijinta take kulawa da shi to wannan bangaren ne zaka ga kwalle ko ba ta yi ta kawo ba yaya baya gode amma kamar yadda malam sai faɗa zaka tarzu ce fa mu ba godiya ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma ka ci gaban tattaunawa. Yana da mahimmanci bayan mace ta gane wani irin kwalliyar ma mijinta misali yake daukan hankalin shi ko yake so ya yi akwai abin da ya shafi tarbiyya wata tun dama a farkon auren su in kika ga irin wannan matsalan bata tarbiyyantar da mijinta da haka ba shi yasa kullum ake faɗa idan aka yi aure akwai kwanaki bakwai na farko wanda a nan ne mace take ɗaukan martaban kanta idan ta zubar da wannan martaban kanta to har su gama zama rayuwar da za su yi ko shekara ɗari za su yi suna aure wannan abubuwan da ta riga ta zubar ba za a taɓa iya gyara su ba. So ita za ta nuna mashi cewa ita tana so idan ta yi abu misali domin shi ya yaba mata ta hanyoyi guda biyu na farko za ta faɗa mai da baki sannan na biyu shi ta rika masa aikace in yayi ado ko da ita ta ɗauko mai kayan da ya sa ita za ta fara gaya masa wane kai kai kyau to mai tarbiya saboda namiji tarbiya yake masa abin da kike so ya zama miki shi kike koya mai in kika koya mai abin da baki so kuma matan mu suna da wannan yana da wahala mace ta ce ma namiji kai kyau yana da wahala ba ma yi ba mu dauke shi a matsayin a to a lokacin da amma tashi saboda kin san da yin kyau ta ma ta yaba a waje to ai ni a wuri na idan kina idan ke kin isa mace ya kamata idan mijinki ya fita wallahi a gane yana da mace a gida saboda ai ni abun kunya ne na ya fita gaji ai ni ka wulakanta ni ma to me amfani na ka fita takalmin takalminka daban hulan ka daban to me kake nunawa kenan ban san me nake ba a zage ni ai ban yadda da wannan so ya kamata ya zama mace ita za ta fara kaiwa ne wannan kayan da ka fito yau kayi da kanshi zai ce ke dai wance kina jin daɗin zuga ni to an jima in ya dawo shi ma zai gani wanda ba ma sai an jima ba ya kamata ne ya zama kafin shi yayi ma kwalliya ita ta riga shi to idan ta ce mishi sai ce to ake ma kin yi kyau kin ga ba zai iya kwarzanta ba irin yadda kai saboda shi baya cikin ɗabi'ar sa na halitta ita ce yake ɗabi'anta da za ta iya to in tana mai sai ya koya har ya kai ga dusan zai ce kai yau kin yi kyau kaza da sauransu saboda haka ita za ta koyar da shi yadda zai wannan sai na uku da na ce yana daga cikin dalilan akwai matan da kullun cikin bata ma mijinta rai take kin bata ma mijin ki rai yayi fushi da ke yo wani kwalliya zai gani zuciyar shi na tafasa kin bata mai rai kafin ya fita ya dawo kin yi ado kin cika kai shi wato ki damu ma da abin da ya faru ba to baki damu wata kuma ma tana nan zai sallama ya fito tana ganin dan te kwalliya ta hakin ce a kujera ta kashe kafa ɗaya kan ɗaya sannan ma to kin ji mala ya gara tana cin cingam ba ba bata cingam ba tana da remote tana canje canje ta za ta juya ta ko kuma ga waya sanda zuwa kawai ta ci gaba da abin da take yi so ita ta kamanta ya ce wow ke kyau shi ko ya za a iya ce na je na sha bakar rana saboda ke ke kina cikin AC sannan kin kona mun rai na dawo ma kaman ba a yi komai ba kawai kin ci gaba da kallon series a sha'anin dukan ki to dole namiji zai ga kawai kwalliyan ma ko da yayi kyan zai ga dan me zai yaba ba yi da dalilin yabawa ko kuma dai kamar yadda suka ce suna ramuwan gayya tunda suka eh, yawa sosai kawa sosai saboda haka bari ya baki haushi shi ma yawa ya rama cewa an yi ba yawa ya rama sosai da gaske sannan kuma wasu matan akwai matan da ko da misali namiji na ji zuma malam yayi magana akan irin waɗanda ba a siyo musu abun kwalliya wasu abin da yasa ba a siyo musu abun kwalliya ba ina kushe mata yan uwana bane abin da yake gaskiya ne dole a faɗa da maslaha ake nema ba su da yabawa akwai siyasan zama na rayuwa idan namiji ya siyo ma mace abu ko kalan bai miki kyau ba ki nuna kin ji daɗi kin gode ni nakan gaya ma mata ko a tamfa aka siyo kin ga dai bayan zaki amfani da shi ki warware ta duka ki nannaɗa ki ce ya ka gani tun da shi ya siyo zai ce ya yi kyau kin ga wannan abin da kika rasa an faɗa miki to wata tana ɗaga wannan abun wannan ai ba kala na bane no in ta fara wasu abubuwa zai ji bakin ciki sai ta tambaye shi nawa aka siya a musulunci an ce in kana so zama aure daɗi zaka ƙara ikila ya saya dubu biyar ya dan ƙara ya ce dubu sha biyar saboda su eh, dariya a ofis mu wannan wallahi an raina ka Allah ya kiyaye in siya da kaza ni da ma ni ka ba kuɗi. zai ji ran shi ya to su to gobe zai yawa ita ce mai wayo to gobe zai ƙara siyowa idan ya siyo wani inda aka bashi wannan a tamfai saman kujera za ta aji. sai gobe da safe sai har sai ya tafi aiki ya dawo bata ɗauke ba ne yake nunawa bata gode ba sannan sai ta je ta ɗinka sai ta gama wulakantawa sannan za ta ninka ta ina zai ce kin yi kyau amma kamar wannan da na faɗa ya sayo kin warware duka kin nada wani ma ba zai ƙara ganin wani ata wata ma in ta iya cin ganye kyautar da shi za ta yi aka yaruwa ta kai barka wallahi ba za ta saba so akwai su kala kala sai kuma ita wata kuma in tana jin kasaita da ya ce dubu sha biyar ya siya sai ta je ta siyo na dubu talatin sai ta ɗinka sai ta sa wai kuma tana so ya ce ya yi kyau ya zai ce ai ko ni idan ya ce ya yi kyau zan ce alawa da ranka ba ka da zuci saboda bai dace ba in ya saya ke baki gwada ba baki nuna ba ya za a yi baki gode mana shi ba kuma ki expecting wai shi ya kalla naki ya ce ya kyau ai zai gode mana ki ne idan ke ma kin gode mana shi kuma gode mana shi shine wannan namiji wani zani yake ganewa ko da yake akwai wasu suna ganewa amma ba daidai ba wani in ya siya iyakan shi da shi kenan in aka ɗinka ma ba zai gane ba zai ce a kin yi sabon zani ne sai kina ce wanda kuka siyo min ranna sai ce oh ban gane shi ba saboda ba cikin tsarin harkokinsa bane oh. to amma ki nuna kin gode a lokacin ko da baki so ki nuna kin gode sai ki wani dabara wanda zai gani kamar yadda na ce in kika dan nan nada ko da baki dinka ba an yi shekara zai kara mafi ta kanki ya ce har yanzu baki dinka ba to sai dai shi kwalliya kamar yadda kika ce ba a ya ta'allaka akan abu daya bane wato kila tufafi ah, tsafta kwalliyar fuska kitso wanke kai wiso kumbula duk wannan duk wani ma namijin bai san lalla to wani wani bai so wata ita kuma za ta yi ta ce sai an yaba wani baya so baya kaunan ya gani wannan abubuwan ya fi so ya ga hannun ta fari ba komai dole ki biyayya ki ki kai ba ka san ki kuma na faɗi sai sai ki sun ce wai to ni in bar kai na ya lalace to kin gani saboda haka yanzu in ta yi tana expecting zai ce yayi kyau abinda baka so wani zai ce shi so yake ya haske gashi fahimta ne tsakanin ma'auratan ba babu me yake miji ya ce zama abin gane mijinta ba su su matan ba su ba sa ma zama su ce bari su duba kuma wallahi tallahi matan Hausa mu suke da wannan dabi'a matan ba haushe ta mata ce ina tun ina secondary school nake kwalliya ni ina son kwalliya amma har na gama secondary school billahi lazira ila illa huwa ban taba samun budurwa ya mace bahaushiya wallahi da ta tare ni ta ce kayan ta nan wurin kuma ka mata fassara ai ba ka mata fassara ne ai to alhamdulillah um, duk abin da kuka faɗa kowa yana da hujjan shi muhimmi abin da hadiza ta faɗa a ƙarshe a gaskiya fi sabila zan yaba mata ita mace ce amma ta ɗauko irin gazawan da mata suke da shi kuma ta yi wannan ne ba don ta ci musu zarafi ba don dai a gyara ni abin da zan kara nan shine kar ku manta in kana neman kujera shine zaka je kana yin eh, kamfen ina son dora kai shi da kika yi cewa in mace tana waje ana amarta ana neman ana yaba mata in ta shigo sai a kyale ta da ka samu wannan kujeran ai maganan kafin ya tashi kuma to ta shigo yanda yanda malam bello fara da da da Muhammad Sani a fahimci juna shi aure tunda zo mu zauna ne zo mu saba dole mu'amalar na sai kun fahimci juna tukun me yar uwan zamana take so me ni nake so wanda in har an gane an san wannan an ne za a rika bada wannan haƙƙin cewa eh, in wannan ta yi kaza zan yaba mata in ni na yi abu kaza za ta yaba mu to amma tamanin cikin ɗari na mata da suke sa kaya ba zan yi rantsuwa ba amma ba suna yi din mazan ba ne suna yi din yan uwansu mata ne wallahi ni na yi wannan binciken ni na yi wannan binciken na sani eh wannan facts ne wallahi ba din maza suke ba duk ado daga ga mace take yi ba da namiji ba ne saboda yan uwanta mata ne a ce me ta sa kuma an za a ji biki ake wannan suna ne aure ne wane ne mutuwa kai suwaye duk abin biki dai kyale-kyale to nan ne za su je su kura a daka suna yi ne suna yi ne don yan uwan su mata mm, tun da namijin ba bai zanin ba kin gani to sai sa a dai gane a gyara din sannan za ku fara yabawa kenan a muna yi daidai gwargwadon mu muna yi banda yanda suka faɗa ko ka yaban wani lokaci ba za a gane kayan ba dole ba yawwa dan wannan kallon da ake faɗa da sauransu ai bitin mace da mata ne ai akwai kallon da zan mata ta san kallon da nake rake eh, magana da kaman ɗazu malama take na cewa mata na kokari to area so da haka godiya kwalliyar mace mu dawo kan maganar mu gaskiya ya ta'allaka ne akan halaye da ɗabi'unta baka ma san lokacin da zaka gode makwalliyar ko ta yi ko bata yi ba zan ka gode wallahi saboda wani jin daɗi kai akwai lokacin da na taɓa goya matata ban san wallahi na goya ta ba ana da labarin saboda ta yi min wani ana ba da labarin dama kukan yi goye goye saboda saboda ta yi min wani abu wanda na ji daɗin abu eh. wallahi ina tana a na suna wallahi sai na goya ki? kuma wallahi sai da na goya wanda na goyo shekara nawa ai ka kyauta ka kyauta wallahi sai na goya ma ya ba kyauta da haka amma akwai wata rana da na zo na kawo cefane na sallah kuma ni kadai na san yadda na yi struggle na kawo naman nan wallahi haka ce ta jawo leda hannun namu ya tashi eh, sai ta yi haka eh, ta ba haka ta yi haka eh, ta wawware shi Ba ta ce mun sanar da zuwa ba mm. Ba ta ce na gode ba mm. ba ga ruwa ka sha mm. ba da ta juya kawai sai na tsince ta kicin tana wata saukar ba da na zo na yi shiru kawai sai na fita saboda a lokacin komai ina iya mm. ai na wuce wuya gaskiya sai kawai na fita Allah ya sa ka dawo na sauka halin namu ya so da eh, yawa to so da amma duk da haka ni a wannan duk da washi muke ba tattauna kai ba sai na zo sai na auna na comparing gaskiya na fahimci cewa wannan halayya ce ta manyan garin. Ah, ko ta kada ne gaba ki da dole za a da amma dai mace kuma saba amma dai mace ita aka yi sa rai da wannan mu ma akan samu matsaloli da yawa wata zaka ganta mai son ado mai son kwalliya amma mijin baya iya ce fanin kayan kwalliya wata tun da ta aure shi yi mata kayan lefi nan da ake zuba ake dan zuba kayan kwalliya ya zubo ya kawo suka kare wallahi na haihuwa ma bata samu abin kirki ba da haka haka take rayuwa wannan gwangwami ya kare sai ta dan sa soso ta makalkalo ta lakutu ta lakutu ta gidan dangi. dan wanda ta sawa hmm. ko ka taras tana aro na makota haka yan mata da ke zuwa wajenta gidan city da Allah kina da hoda a Roman da yawa ni na gane wa ido na ma wallahi da yawa akwai mazan da suna to nan dai mazan ma na da matsala eh, matan gaskiya eh, akwai hmm. da yawa maza tsakani da Allah suna da matsala wurin yi wa mata cefanan Wato wani kira da nake so na yi zai zama kamar kira a cikin tattaunawar mu. Wato malama Rabi'a ta yana wasu maganganu da mafi yawan matan mu suke yi. Wato kamar ba dole ba ne ka gode wa mijinka abin da ya maka na wajibi wanda shari'a ta dora mashi. Gaskiya wato fahimtar da nake wasu maganganun ta kenan. Wato ita godiya wajibi ce kamar yadda sauke nauyin hakki yake wajibi. shi yasa ma ake ce mai na man lashi kurun nasa lashi kurun laha mm. idan ka gama takka ba ta gode maka to ka zarge ta cikin wanda ba su cika gode wa Allah ba kuma bangare na biyu mu kanmu maza muna da matsala wurin rashin godiya ba mace kaɗai bace ake yi wa abin ta gode din mazan ma za ka ga mace ta zo ta yi maka gwargwadon abin da take iya yi na ganin cewa ta burge ka amma sai ka ga wani namiji ya rufe ta da faɗa to a daidai lokacin komai yake faruwa na tashin hankali wajen zamantakewa domin mafi yawan mata kashi casa'in da tara ba son fada Allah haka ya yi su ba su cika son fada ba suna son mutum mai sauƙin hali wanda mafi yawa sai ka ji ana cewa ta mallake shi so tana son mai irin wannan halayyar duk da dai kada ya zama abin ya saba wa shari'a to gaskiya ana son maza masu godiya su ma mace in ta yi maka abu kamun kwalliyar da muke magana ma kanta kamun ka kushe ko ka yi shiru to yana da kyau kai kokari ka gode mata in ka gode sai ka ɗauki matakin gyara ta kamar yadda ita mamaci tana da matakan da za ta gyara mijinta kan bayanan da muke da a baya wannan a takaice kira ne akan maza da mata yana da kyau mu kasance masu godiya ga junanmu. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kwa muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da tattaya na gabatarwa Amina Bahara Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku huta lafiya.